أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا ما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna farawa da tsara cikin da gujiyarmu ga Allah, tabaraka wa ta'ala, wanda ya yi mana gamdatar farta rayuwarmu a wannan rana ta talata sha takwas da watan ɗaya watan al-muharram hijira ta mazo sallallahu alaihi wasallam da makka zuwa madina shekara 1444 wanda yau din ce ranar 16 ga watan takwas shekara ta 2000 22 ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala cikin yardarsa da amincewarsa ya kawo mu wannan fitili ko kace wannan fage na musamman da muna yin karatu ne akan tarihin maza to yau gashi Allah ya kawo mu tarihin mace kuma za a fara ne da alhabibatul ula din rasuli sallallahu alaihi wasallam da yawa mata suna kira wasu tuwo sako wai maza ne kaɗai suke da falala ake tarihinsu to ana da mata illa dai dan da majalisin mata ne sai musu tarihin mata kamar muke ganin zai fi su an gane ko amma majalisin maza ana faɗa musu ƙoƙari da gwagwarmayar maza don su yi koyi su ma su yi irin wani ba wai wato mata an ajiye su fi ɗaya ba ne ko wannan ke nan muna shafi na casa'in da biyu muna na a cikin su. ko mutu kuwai radiyallahu anha bashir khadijata bi baitin min qasatin لا صحف فيه ولا نصب من كلام محمد صلى الله عليه وسلم أي بشارة da Khadija da wani irin fili wani irin babban gida kasru wanda la fakhrafi gidan da ba hayaniya gidan da yake da natsuwa wala nasab gidan da ba wahala a ciki an gane magana yana daga cikin maganganun manzon Allah an ba shi umarni kai wa Khadija bushara da wani irin gida wanda gida ne asuru wato sukan ce mun shirar sarauta Da wannan gida babu ainihin hayaniya babu wata damuwa a wannan gida ma ne Allah khairan minha manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa game dai da mata dai rabona da tijja Allah bai sauya musu wata tijja ba an gane magana bayan tijja manzo Allah ya auri mata da dama malamai na cewa sama ta goma bayan rasuwan wa tijja sai ya ce annabi da kansa ya ce Allah bai canja min matar da ta fi Khadija ba. An ya yi, saƙo ga waɗannan matan gaba ɗayansu kun mu mumini cewa dai cikinku ba ya Khadija, ba wadda ta kai Khadija. An dai samu mata amma ba su kai Khadija ba. Khadija ikon Allah. Amanat bi ita faran nasu. Ita ce ta imani da ni a lokacin da mutane suka kwandare wa saddakat ni nan ita ce ta gaskata ni a lokacin da mutane suka karyata ni suka jingina ni ka karya wa wasat ni bimaliha in hamaranin nan ita ce wadda ta taimaka mani ta lallashe ni da dukiyarsa a lokacin da mutane kowa ya hana ni ana gane maganan kowa ya hana ita ko ta an tayo abin da ke hannunka da shi aka kafa tubalin wannan addini wai a ce mace bai mata ba su ba da gudunmuwa wurin kafuwar musulunci ba wannan ai labari musuluncin nan ya fara kafuwa ne da dukiyar mace da kuma shawarar mace na munakabi musuluncin nan ba ya fara kafuwa ne farkon tubali na kafuwar wannan addini dukiyar kiyamashi ana ganewa dukiyar kiyamashi shawararta da bibiyar abin da ya dace ko kazalika kullihi imani da manzon Allah bayan nan mata sun taka rawa a wannan addini mata masu amfani sun taka rawa a tafiyar wannan addini duk wani mutumin da ga ya zama ƙwaro ya gagara ko fagen yaki ko fagen ilimi ana ka koma ka dubo wace ce mahaifiyarsa an yi sa'ar uwa misali sai idan aka dace da mace dai an dace a wannan duniya eh shi sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce ba wata kyautar da Allah zai wa ta namiji a nan duniya da kike alkhairi irin Allah ya ba shi mata kwarai kaga mata kwarai ba rin ilimi ake magana ba sai wata hawa azi take yi amma mijin ya kagara ta mutu ya huta ana gane ba, wa'azi take yi amma mijinta ba ya kwanta ba san me ba daɗi wata kuwa inda aka tsoma kafa a da'awa da ita ake zuwa daidai wannan da'awar da ake zuwa to dai duk bayanan da ake yi la yusmin wa la yugudun bai canja ta ta ɗauka da'awa a zuba hijabi ne a yi ta surutu wata kuwa malam baki ba ta iya tadawa baki ba ta iya ba almajira ce koyan karatu take yi amma da wuri za ta shige aljanna idan miji ya ce zauna nan saboda tarbiyya iyaye a nan za a zo a same ta in ya ce karki fita ba za ta fitan ba in ya ce karki tafi karki shiga ba za ta shigan ba in ya ce babu ki yi haƙuri ta haƙura malam in ana maganan matan kwarai to fa ba ana maganan mai karatu kadai ba ba iya dacewa ga ilimi ga imani ba iya dacewa ga ilimi ga halƙwarai amma a wurin mata malam ka ni Allah ya dacar da kai da ba ta kwarai ba wai mai ilimi ba wata ta yi musabaka har ta izo sun tana karanta alkur'ani kamar tara kalari ƙur'ani ta yi na ɗaya a gasar karatu alƙur'ani amma ta faɗi warwar wajen gasar imani warwas kaji namiji ya ji an ce yarinyar nan ai na ɗaya ta yi a izo sittin lallaba ya aure ta ta siyo aya tana gasa masu tafin hannu ana ai malama ya aure yana tabbas <laughs> a ce shi ne mana ba haka ake fama ba wani abun kawai ana wucewa ne kila in tola tsa bala a ɗauko misali waƙi kowa ya su sun san abin da muke faɗi sun san haka ne su ba san ba a ƙwaron da su ai malam Allah gyara zukatun to mu ji Kullum na khadija wa razaqani auladaha iz haramani auladun haka ne auladun nisa'i kai ita ne khadija a jikinta ne Allah ya bani ɗaya a lokacin da ya haramta man a jikin wasu ita ce dai ta haifi ƴaƴana idan ka ji ana uwar ƴaƴa kan na khadija su kaji man ƙa'ilu hadhihi al-ibara shin wai waye ma abocin wannan magana wa fi man A akan wa ake wannan magana qailu hadhihi al-ibarati Muhammadu Rasulullah. Wanda ya ba da wannan shaida shi ne mijin Khadija da kansa annabi Muhammad tsakanin Allah. Wakilatar ibaratu fi ummil mu'minina Khadija ta radiyallahu anha. An faɗi wannan ibara wannan irin jumla a kan uwar muminai Khadija Allah ya kara mata yadda. تبدأ قصة خديجة مع الجنة منذ إسلامها على يد زوجها محمد صلى الله عليه وسلم labarin Khadija dai yana farawa ne a daidai gabar da ta musulunta kuma labarin ya tashi da labarin aljanna a haɗe ga musulunci da samun aljanna musulunta tata a hannun mijinta ne hannun manzan Allah yanzu kai yadda Allah ta'ala ya jarabci wasu annabawa yadda Allah ya jarabci wasu manzanni matansu suka fandare ba wai fandarewa kaɗai ba su suka taka rawa mafi girma mafi tsoka wajen durkusar da da'awar waɗannan annabawa Allah gane waye kai ka ga matar annabi nu ba wai kadai kafirce masa kai ba ba kadai ta fantare bane a'a ga ta kafira ba ga mugu mugun bacin zuciya Allah ya bata bakar zuciya bayan wannan ita ce ta dauki ragamar duk wani abin da ya shafi ba da information bada bayanan sirri akan me matakin annabi ruhu na gaba kakusa duk wanda ya shirya tsari makiya suka san tsarin ko kafin ya fito sun rufe shi da kuma haka ba don haka wasu yau idan sun tashi su fi ta zagin malamai wai malaman addini matansu shekaru ne kila kuna jin wannan matan malam wani shaidani ya ce matar malam wani shekaniya ce idan malawa ne ya saki matar na shekaniya ta ce kaye malawa ne a wuri saki shi kuma kuka ne ba ya kuke so yi ya zauna da shekaniya kun ce matar malam wani shekaniya ce ya saki shekaniya kun ce matar eh, malawa na a wuri saki ne ku kuma yadda ya kamata jama'a duk wani malami da za a samu matar yau ta yi ƙara sai rashin daidai za ta kai da matar annabi nuhu ta kai wanda alƙur'ani ya siffanta ta da ha'ish ke da ita da matar annabi nuhu Allah ta'ala ce ƙalata ta haka abdai ne min ibadina salihai waɗannan mata guda biyu matar annabi Nuhu da matar annabi Lutu mata ne guda biyu a ƙarƙashin bayinmu guda biyu waɗannan bayi mutanen kirki ne salihan bayi ne amma waɗannan matan a kwanata kuma sai suka ha'inci mazajen nasu idan Allah ya jarabci annabin Allah manzo da matar da ta ha'ince shi malamin naka da take cewa matar shi shedaniya ce shin tambaya nake maka ta kai shi shedancin wadannan mata shi malamin naka ya kai darajar waɗancan mutane guda biyu idan an iya kifar da waɗancan an ha'ince su duk da suna kamun saƙo daga Allah kai malam kai ne aula a cikin da kai muna gane wannan wasu abubuwa bukata muke da shi mu zauna mu natsu mu kalla abin da ake magana ciki da bai Gaji, da tattauna wannan da wasu bayan Allah kan ƙalubalen da muke da shi Gaji, matan malami tana iya ɗaukar hotonta a tsora a fesu bai ma sani ba bai san an yi ba da san gaibu ne kullum yana zuwa yana duba littafin ta ne kamar Qur'ani abin da waye ta kamar Qur'ani ko yana duba kila shi nan ba da shi lokaci bayan lokaci idan an ga abin da bai dace ba ba za a faɗakar da malamin ta hanyar da ta dace ba sai a koma gefe ana zansu ko ba haka ba galibanin malamai da suka zama malamai su ba ba ɗauka suke nan gaba Allah zai mai da su malamai ba ko zai mai da su shahararru ba malinta daban shahara daban a iya haɗa malinta da shahara kai a iya samun shahara da ƴar ƙanƙanuwar malinta kuma al'amari ne a hannunwa a hannun Allah ya jama'a mu rika lura da yadda abubuwa su su mata ne ake samu na malamai duk da cewa wasu maluma akwai sakaci a wurinsu matsalancin sakaci kuma abin baya yi mana daɗi aka samu babban malami ne ƙasa ana tintaho ana alfahari da shi a matsayin malami sai isa ke gida ya kwace ba. kuna ba? da ƙa’yansa 'yan mata ba hijabi a titi kamar awaki kamar awaki kaga dole nan ko mun ba malam uzuri nan sai marasa yadda aka haka ta faru ka gan ku a titi ba hijabi ko ka ga ‘ya’yan malamin addini shahararre suna kwalliya suna ɗaukar hoto suna jefawa kafafen yadda labarai ya gaba kai idan fa kai malamin addini ne kana wajiban manzan Allah don haka akwai abin da sai dole ka yi ta zama muna gane wannan ka yi iya abin da kake iyawa in ma kamawa sai ka hana su wayar ko dole ne wa za a kira ko me za a ce mashi ko mai za a yi dan lokacin abu yayi ai komai da lokacin ba amma yadda malamai na addini suke sanya wa ƴaƴan su tsaro su ta abin da suka ga dama a gari to wannan ba daidai bane sai kuma da take kafa hujja da ƴaƴan malamai ko masu kafa hujja ai ga ƴaƴan malamai ma to in aka tashi sa ƴaƴan malam wuta da ke za a ko da ke za a ba ruwan Allah da ɗan malam ko ɗan malam irin waɗannan gaɓoɓin suna nan suna damun mutane za ka tsoma kafa ko aure za ka gidan wasu malaman sai ka ga gida ne na malinta ba da ake yi ba. An gana abin nan? Gida ne na malinta amma ba na addini. Malinta ce a gidan amma ba addini. An gane a shi ne malamin nan amma bai sa addini ba. Ai na yi bari na bari shi ne mai shi ne addini ya zama kana da iko da gidanka ya zama kai ne gidanka takan yi mamaki a ce yarinya yar shekara sha biyar zuwa ashirin mutum in miƙa mata waya ta zamani abin yana bani mamaki sai nake ganin idan masifa ta kullo kai ta wannan hanya kamar ba laifin yarinyar ba ne kadai kada laifin wa kiyayen amma fahimta ta ce ba wannan yauwa fahimta ta ce ta yi wa kan kuskure nake yara dai ƙanana 'yan mata yara ƙanana 'yan mata 'yan sha biyar zuwa ashirin kaga ai akwai ƙananan shekaru a ɗauki waya an daliliya a liƙa masu to akwai haɗarin ke kuma idan abin ya tashi dawowa ba zai dawo da alheri ba za ka tambayi kanka in na ba ta wayan nan mai za ta yi dan dai waya smartphone ne kamar yadda ake faɗi ko wayar zamani ko to farkon tunanin da zai zo mata mai kafafen watsa labaran nan duk waɗannan kafafen watsa labarai babu irin mutumin da babu haka ne ko ba ta akwai kowane irin mutum ko su ku don za ta yi hulɗa da mutane daban-daban shekara ashirin to ko namiji ne bai gama sanin jere da kuskure ba kare ta ya mace wanda hankalinta ke da rauni da shaidar manzon Allah ana gane wannan ayi da an samu rashin dacewa sai a faɗa wani hali don haka dole yan uwa sai mun kasance muna kula da abin da ke kaiwa muna kula da abin da ke kuma wannan yanayi da muka samu kanmu Allah ya jarabce mu a wannan zamanin da abubuwa da yawa jarida tana yi kafafan watsa labarai suna yi shekarun suna yi makwabta suna yi kowa kokari yake balbalta mu ya lalata mu ya faɗa mu ya lalata tarbiyyar mu kuma babu da kayan faɗa da su illa ɗan abin da ba a rasa yanzu girman ɓanna da girman gyara kamar garjin kato ne ke kokowa da jariri wani lokaci ya ga dama ya tsaya kama shi ya ɗaga sama ya tada da yake so wani lokaci sa kafa ibal da shi haka ɓarna take fal da gyara a yanzu barna ta fi ƙarfin yadda take tsammani barna ita ce da kuɗi yanzu da za ta buɗe kafafe kafafe a lokacin da gyara ba shi da mai ba shi da kuɗi wurin da ake gyara masallaci sai ne makaranta a ciki ba nan ba ne wuraren gyara al'umma da kuma ba haka ba ne da suka tambaye mu nan shekara nawa muke da fili iya abin da aka yi ba kewaye fili ba yana za a kewaye ko da za wuce ana bol duk sun bugu da bulo din sun bubbuge da za su yi za ka tsaya gadin fili eh, zai yi azuzuwa za a yi masallaci za a yi me ya kamata za a yi filin na nan a haka wanda ke gwada maka addini yana fama da baki bala'in talauci idan ba haka ba kai kanka shi ba. har sauran wuraren da suka ji za a yi masallacin juma'a masu gidaje kusa da gurin akwai mutum biyu musulmi ke son su kida mana don a fara da masallaci da yi alwa ya wadata na ba haushe ba kakar da gizo ba tana cewa ko ce ka kafu zai yiwu ma ka ake tafiya idan aka fara bincike za a ga wuraren addini suna nan kafa amma wuraren kandafa ga mutum ya zo ya da ginin gidan giya daga ran da aka fara har da aka gama ginin da giya to amma wannan na kawo kuɗi wannan na kawo kuɗi gaskiya ne Allah ya razuka ta mu da aka irin waɗannan abubuwa sai muna yi muna ainihin lura da shi to mu koma kan kabila ko ta musulunta ne a hannun mijinta don haka Allah ya sauƙaƙa wa manzansa annabi Muhammad farko ya samu sauƙi matarsa sai ta karɓi tafiya kaga ya samu sauƙi dan da ya shiga jarabawa faqad faza faqad faza aziman ta rabauta rabo mai girman gaske bi an asbahat awwal muslimatin min an ita ce ta ɗauki wannan lamba har ranar tashin alkiyama khadija ita ce farkon mace da ta musulunta ita ce me farkon mace da ta karɓa addinin musulunci kana awwalu mawqifin yuwaddihu nubla khadijata wa faiha wa hikmatiha wa ko wa hasanati akliha yawma an nazala al-wahyu ala habibillahi sallallahu alaihi wa sallam farkon abin da ke gwada maka yake tantance maka yi, yuwaddihu yake tantance ma yana fayyace maka zubla khadija kirkin khadija abin da zai fara tantance ma cewa khadija matar kwarai ce ko wafa'iha abin da zai tantance maka wafa'u abin da ake ce wafa'u ne cikin alƙawari cikar mutum an gane yi. wanda a faɗa a cika da hikmatiha mace ce mai hikima mace ce mai haƙuri sannan Allah ya kiyaye hankalinta an fahimta ai mata ana samun su da ne hankali ya zama ɗan kajiri ko ya zama ɗan kaɗan amma ita wannan Allah ya tsare hankalinta abin da ya tabbatar da wannan ranar da Allah ya fara saukowa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wahayi a wannan rana to hankalinta ya bayyana malam za ka gane ka dace da mata sai wata jarabawa ta mulmulu ta fada maka don wata jarabawa ta mulmulo ta fada maka ba sai ta kuɗi ba rayuwa akwai jarabawa daban-daban Kumala radda aka taka wata jarabawa nan ne ma'aunin gane wace irin mata ta aura. Eh, wace irin mata ce gare ka? Kaji, nan ne mutum zai gari. Wadatu rufi Hadifa bai sayi da Aisha, radiyallahu anha. Yanzu mu kyale filin labari. da Aisha matar manzon Allah haddi sanadi ma ma haddasa. ita za ta koro mana labarin abin da ya faru taqulu ga abin da take cewa kana awwalu ma buka bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min alwahi ar-ru'ya as farkon wa'ayi da aka fara saukarwa manzan Allah ko hanyar da aka biyo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama don ba shi saƙo الرؤيا الصادق mafarki na me na gaskiya mafarkin gaske an gane wannan mafarkin gaske a yi mafarki da zama mai gaskiya fillaumi kana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki sumshi annabi ya kasance bai taɓa yin wani mafarki ba ba ce sai mafarkin ya zo mushi kamar waye wasu bai kamar wayewar gari idan gari yana wayewa yana kallo yana wayewa yana washewa yana washewa ko abin da annabi ya gani a mafarki sai ya ga abin yana faruwa haka ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har ya cika tamaman yadda ya gan shi a mafarki da zo ya gan shi a farki kana ganewa wannan fa annabi Allah ne shugaban manzanni gaba ɗaya ana biyo masa mataki mataki don kada a bashi abin da nauyi an gane wannan ai sai a wari gari wani mutum wanda ba kowan kowa ba ya ce maka shi ma wai ya ga Allah ko Allah ya yi magana da shi sai ya ga Allah ba ka ke ba ce ga wani ya shige kalwa kwana arba'in cikin abinci ƙarya yake kwana arba'in ba shi ba sha saboda imani wai ana nan a cikin kwana arba'in sai suka cika sai ga Allah ya zo ana ya gan shi ya gan shi ya gan shi ya gawa ya ga shi ƙarya ake ba wani Allah da yake sanin Allah wasa ne imanin wannan ya kai annabi Musa eh wanda shi ba shakka ya ce rabbi request roƙo ya yi ƙari ne an zuru ilaika ya Allah a taimaka ina son ganin ka Daɗi ya kai daɗi Allah ya magana da shi Don ba kowa Allah ya magana da shi ba wa na Allah Musa mubasharatan kai sai tabbas ya ji sauti da ubangiji Allah ya yi magana da annabi Musa kai tsaye da daɗi ya kai daɗi sai ce ya Allah a ƙara mani ina ma so in ganka ya Allah Allah ya ce lantarai ba a duniyar nan ba nan ba ka taɓa iya ganina ba halitce ka da yanayin da za ka iya ɗaukar ganina ba ba za ka na ke walakin nunzur ilal jami'a duba ga dutse can ba ka misali ka dutse ga can musa idonka akan dutsen nan ke in istaqarra makanin. ba wai Allah dutsen zai gani ba Allah zai haska mishi hasken zatin Allah ne Allah zai sake mai wani haske ne idan na sake wa dukkan nan haske na fa ta istaqarra makanahu mutum ya iya ɗauka. ai karfin dutse ya fi karfin naman mutum ko ya fi karfin ƙashin mutum ko idan dutsen nan ya iya ɗaukan wancan hasken a saufa da rani kai ma ka iya gani jalla tajalla rabbuhu lil jabal a lokacin da ubangijinsa ya bayyana haskensa ya bayyana haskensa ya bayyana ga wannan dutse dai faru sai dutse ya koma gari dutse ya koma mai gari ya nike ya koma gari wannan filastin ne na daga Allah wani irin filastin wanda ba kancale-kancale ba dubu ya koma gari saboda yadda Allah ya rugu-rugu da dutsen a karra musa ne. sai ga annabi Musa ya faɗi ya sume ba faɗuwa sai ba ya faɗi kuma ya sume ya faɗi sumar ne malan ƙarfin zuciya irin ta annabi Musa wanda ya dubi Fir'auna ya ce ya kaci ta sai na da ƙarfin zuciya ya dubi Fir'auna ya ta da shi ya kara da shi ta dare ba rana sai ta sai da ƙarfin zuciya kuma yana cikin kulul azmi amma duk da haka da Allah ta'ala ya hatta wannan dutse dutse ya nike sai annabi Musa ya faɗi kafa suman manne to idan annabi Musa bai ga Allah ba malan shehin ta ƙarya yake sai ga Allah shehun ta ƙarya yake masa kuma ma ba shehu bane ka je ka nemi menene ka ce same shi kan shugaban makaryata ne shi sa wani abun ke kana karanta alƙur'ani da tadabburi za ka gano kai wannan magana ba hankali ce a kula ya tadabbaru na alƙur'ani shi mutane ba sa lura da ma'ana alƙur'anin nan ba kam ala ƙulubin alƙaluha ko an sanya murfi a zukatan mutane ne ƙur'anin ta shiga bala ya tadabbaru na alƙur'ani shin mutane ba sa lura da ma'anar wannan alƙur'ani ba wanda walau kana min inda lillahi da ƙur'anin nan ya taho ne daga wurin wani Allah ba daga Allah ba Na la wajadu fihi ikhtilafan ma. da an samu tukka da bai tawarwara sai ta ce kitabun anzalallahu ilayka liyadabbaru ayatihi da mubarakun ta lafiyar kitabun An anzallahu ilayka mubarakun qul liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab Allah ce littafi ne muka saukan maka dai albarka tabarka ce don me ya Allah ce liyadabbaru ayatihi don mutane su lura da ayoyinsa da saƙonnin da ayoyin ke bayarwa idan aka samu haka wani ya tazakkara ulul albab abota hankula a daidai nan za a zubar da marasa hankali ma'abota hankula za su yi tunani sun san wannan magana tutai magana ce daga Allah don haka tadabburi ake yi rudani da muke ciki rashin sanin Qur'ani da sa. ga wani mutum ko zai yi ƙarya zai cire ka cikin waɗanda zai wa ƙarya dan muka karanta kasa da kuta musailama kaza da abin da faru da amru da'a sai gaya mashi ya wabar ya wabar inna ma an ci udunanin kadar za'iru ki hakarun fakar sai annabi ya ce an sauka mai da wala asr inna al insan ba shi ba shi labari ba kike ni ma an sauka min da ya wabar ya wabar da ya gama zan fa arne ne da ya ce shi annabi da kuma arnan da ya gudo imani da annabi sai amru dan af ya ce laqad alimta anni a'lamu annaka kadhib wallahi kai ka sani cewa ni na san ƙarya kake kun gane ai kai ka san ni na san ƙarya kake a jawan nan kawai ba ci gaba da kafirci maganar ka a kai annabi ne wannan aya ce ce ma aka baka daga Allah kai ka san ni na san ƙarya kake ba ƙaryatawa da cikin wannan muke ce kai ka san ni na san ƙarya kake ki ma'ana ban cikin wawaye da za su tabbatar waɗanda suke zuwa da su don walittaka su ce sun ga Allah malam da sun zo wajen wanda ya san sun san ƙarya suke da kansu za su kauce da wannan eh, menene me suke kira wani suke da su eh, munkiri da ta lafiyar munkiri a wannan munkiri ne bi ma'ana ana gaya mutane kai mara rabo ne ba za ka gane kuma gaskiya ne ba ka da abu na shiga wuta da ko ba haka ba shi ko wanda ya gane mai rabon shiga ina wuta ne shefa ya gane sharri sai ba la kudi a kudanci kan Allah ya zukatan mu to dan haka ya jama'a mu sani kafofi hanyoyi na yada sharri sun riga sun yi yawa sun fi karfin hanyoyin da ake yada alheri na mana misali ne kawai da abu daya kowa nan yana da misali da zai bayar ka ji zuwa aka yi aka kashe miliyoyin daloli don a kafa tasha arewa 24 arewa 24 ta kuci ta kuci ko ba ka ba ibara hadin ibara musamman aka yi ta ka je ka duba tashoshin hausa ka gani yau da an fara manara tv ana kallon wa'azi sai manara tv ta bace saboda wasu lalurori ana nan wata rana suna TV ta samu tasaro wacce ma in dai ba tasha da kasar waje aka dau nauyin ta ba mu dai nan ba a da wata tasha ɗaya ta ahalin sunna da ta tsayu da kafar ta tasha guda ta yada wa'azi ta ahalin sunna wanda ta zauna da kafata ta a Najeriya ba ta jama'a muna gane wannan babu amma arewa 24 dai kila nan da shekara ɗari da wuya su shiga halin kakani kai saboda kuɗi kudi kaji na mana misali da ita idan mu gani kana ga kauna ce da tuje ka yahude ifaro garinsa ita ho kano kafa tasha don ya taimake mu a ikon Allah ikon Allah ikon gaske haka nan wanda in kana magana kuɗi ya fi kasar kuɗi ko ba ka ba Allah ya shaida haka ya faɗa haka cewa ga yadda yake kuma da kuɗi biyayen da kaga ya zuba shi yasa a cikin wancan protocolat suka ce wa bi fadli sahaba tajasna zahab ta hanyar jaridar nan suka ce mun samu dinari mun cimma burinmu mun samu abin da muke walau anna zalika allafna sauki sai ya tafi ka yin jinsi garin yin haka mun rasa ƴaƴan mu yawa wato mun yi sacrifice ana ganewa yi ba haka nan muka ci nasara ba da muka sacrifice muka sadaukar yanzu mu ba za mu ga illa arewa da jikin ba sai ƴaƴan mu da jikin yanzu abin da muke gani ya ce cewa abin ne kawai sharrin na gaba bukaji Allah ya gara zukatan mu je annabi sallallahu alaihi wa sallama bai taɓa yin wani mafarki ba face ya zo gaskiya kamar yadda ka san wayewar gari ta ɗaya kenan ko alamatu min alamatin dubuwa ce sun hubbiwa hujjiwa ilaihin hala sannan aka so yadda shi keɓewa aka so yadda Allah ne keɓewa keɓewa alama ce ta kirki da ba kuna ganewa a kefe a ce an ware alama ce ta alkhairi idan aka wayi gari mutum mai kulta ne shiga nan shiga can kutsa can ba da ya lalace Kuna ganewa in ce an samu kulta sai an samu lalacewa sunan sharri ne annabi sallallahu alaihi wasallama aka so yadda shi mai ainihin cebewa ya zama ba ya son shiga ainihin cikin mutane to sai ina da ya kalu bin kari hira sai ya zaɓi kogon hira domin keɓe kansa wanda ya ta fihi yana ainihin yin ibada huwa ta'abbudu al-layali zawatul adad yakan yi ibada shine at-tahallul a ware wasu kwanakin ibada kuma yanzu kana iya haka ce kai satin nan gaba ɗaya na waye su zan yi azummuka zan yi salloli zan yi addu'o'i zan yi zikirori zan koma kasuwa ko koma ofis kana iya yin haka nan ba ne fi bane ka ware dan ka tsaya ka dan kika asusun ka da me. da wata yar jiya. wanda gobe za ka yi alfahari da ita illa dai idan mutum ya wannan yanzu ya ji a jikinsa domin talauci bala'i idan kana talauci ibada ma buwaya take Allah ka raba mu da talauci in ya fito ka sakar mu fito talauci ba sai kuwa sai ya fito ka sakar mu sai eh, in mun fito da nesa da shi mugun abu ne addinin kansa ya gaba ya ki baya saboda talauci akwai masu zuciya na son su yi wa addini wata hidima amma Allah bai ba su kaji Allah ka ba mu mafi alkhairi Afala an yarja ila hali yakan zauna wasu kwanaki ya ibada kafin ya dawo gida ba ya da eh, lizalika yakan yi gudu. an gane wannan ko wanda kaga yana haka yana da wanda yake dafa masa yana da me wanda yake dafa masa ke yiwuwa ka ci zuwa neman kuɗi ka je kai ta ibada a wani wuri ka ware yanzu misali a ce za ka umara sati biyu don ibada don yin irin wannan eh? ban san yaya abin yake ba ku lura da wannan amma a tunanina in da yanzu kana so ka je umara a yadda yanayin kasa na yake kana so ka je umara sati biyu da inda za ka zauna wajen zama da abinci da inda abubuwan da za ka yi da su ka kashe kuɗi da kuɗi da ɗaya da rabi misali eh idan ko za a kashe miliyan ɗaya da rabi wanda su ɗan sauke kan wanzu a magana ba abinci uku a rana gurin kwanciya kai wannan kudin na iya mutuwa ko ma ka dare yan kudi kaɗan ne za ka dawo da su ko idan za ka yi irin wannan ibada kana bukatar ne dafawa idan ba dafawa ba sai yiwuwa kana gane wannan ai ba ta yiwuwa akwai abin da ba zai yiwu ba wasu da muka je samina a can saudiya da mu da karmuka kawo kanmu ko sai za ka yi kanka wasu abubuwa za su yi maka idan wasu ka je wajen da manya suke cin abinci Hussein wani wurin da kawo ba ka ba inda wani ya rawa aka masu gari mutu ka shi shi farika sai mu sai mu wani wurin kar ka ɗora wa kanka abin da za ka iya je wajen da ake ji da wani da wani in sun gaba mun wa muje da za mu a zo a haɗu a ɗora. yan wasu malaman gaskiya masu kuɗi ana ganewa malamai ne amma masu masu kuma tsutsa ka kuɗin ka biye masu cikin ka zai gaya maka ana fahimta ba ina ba ku misali ne ku gane ibada kanta tana buƙatar wani abu hannu karatu ne malam malamai ne kasunan sun tara ilimi sun cika sun tumbaka neman wanda za su ba ilimin su kawa ɗaya kai da mutum ala ya fuka shekara guda da wasu mutane marasa amfani ce ma littafi guda tsakanin magariba da isha'i mai sama da kwalle ɗari uku kuma a yi maka bayani ta tuke wanda ba ka bukatar bayani a matsayin ka wanda suke kan jari su kaji su kaga duk an ka ce za a tafi irin wannan karatun? ba za ka so kashe ba ba ka so je. kana da kuɗin zuwa ka yi haƙuri kaga za a dini ya tawaye gare ka yanzu akwai wanda bai sayan littafi da yawa na zan su ma sai sai littafi ɗaliban ilimi ne in ka ga littafi mai ɗan mujallabi ɗaya ne ɗan na dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu amma littafi ɗaya za ce maka dubu ɗari ɗari da hamsin littafi guda wanda sai wani da wani addinin sansa yana nema ne waya kaji don haka arziki na takara wajen ibada shi annabi da yake yin mai tazawwur yake ɗaukan guzuri tana tafiya ibada matarsa da ake tarihin ta na Khadija ta ɗauki nauyin komi kuna gane wannan idan Allah ya haɗa ka da mutumin kirki to sai a waye gari ta gaba masa da'awa ba a sanya ake da'awa tana tafiya kun gane sai i kullo ta inda kake zato da inda baka tsammani shi ne annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya samu dafawa daga matarsa ummuna Khadija kaji lam yarja ila Khadija thumma yarji'u ila Khadija daga baya sai ya dawo wajen Khadija bai tazawwadu li mithliha kun kaga ya dawo gida sai saki kiban abinci ne da sauran su goma kuna ganewa in ba abincin ba za a yi ba kaji ja'ahu al-haqqu وهو fi غير ثناء wajen ko kalmalan Wannan ne gaskiya ta zo wa manzan Allah bala'ika ya zo masa tsakanin shi isa shi karatu bala ce ma ana bai ba iya karatu ba da su wannan kisa wasu na neman karyata ta cewa in an ce annabi ya ce bai iya karatu ta ce an jingina wa annabi jahilci wallahi ina kira ga masu kaɗan wannan magana sun san karya suke ba haka ake ne wannan kisar haka ake rawaito ta da iyaye da kakanni har zuwa lokacin sahabu annabi ya ce ni ba mai karatu ne, ya faɗa ba sai ba biyu ba bai iya rubutu ba bai iya karatu ba amma muna gane wannan wannan ɗaukaka ce ga annabi da ke kara tabbatar da gaskiyar sa Allah da kansa yake cewa wa ma kunta tatlu bi qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika da ba ka kasance kana karanta wani littafi da aka sani ba sannan ba ka rubuta Qur'ani da hannunka inda kana yi kowa ya san kamar rubuci ne cikin lartabal mubtilun makaryata da sun shakka da ba ma ya iya rubutu ya rubutu a musu shi yasa idan aka yi wa annabi wahayi sai ya ce uktub ya muawiya ce uktub ya ali su suke rubutawa annabi ke karanta abin da ka jama'a muna gane wannan da aka yi sulhul wujudiyya aka rubuta haza ma ahada alaihi muhammad rasulullah suka ce a'a da mun yadda kai rasulullah ne ma laka ya ba mu yake ka ba mu ba mu yadda kai annabi ya kada a rubuta muhammad bin abdullahi wanda aka ba shi cewa ya goge riwaya na cewa aliyu ne da goge ya ce ya rasu ce ni na ce ka goge wa ana rasulullahi wa in kazzabu ni manzon Allah ne da gaske ko da sun kare tare idan ka ɗauki waɗannan dalilan ashe annabi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba a matsayin ɗaukaka da kuma shaida da Allah ya bashi cewa ƙur'ani nan daga Allah ne kaga dan ya ce ban iya karatu ba malamin sunna ya ce annabi ya ce bai iya karatu ba sai ka koma kana cewa malamin sunna ya ji wa annabi da yanki to wannan zalunci ne daga wurinka ana ganewa ai sai sa kuka gani abubuwan nan da ake na rashin mutunci mu ba mu san shi a matsayin abin da za mu shiga ba a ce a kira wani malamin sunna a kira wani dan ɗarika a zo a ta tsula rashin mutunci kai jahili ne kai jaki ne kai baka iya kai na kuna kallo kai baka iya kaza ba ai a wannan bai da gaske ka karantar da mutane addini yanzu bayanin da nake yi a nan gurin ina kyautu da kan fahimta duk wanda wannan bayani ya kai gare shi ta hanyar kafa sadarwa ya saurara ya ji in yana da rabon ya ɗauka zai ɗauka nan ba ni da buƙatar ka kira min wani ɗan ɗarika yanzu ina cewa ƙarya yake yana cewa ƙarya nake yi a gaban ɗalibanmu da 'ya'yanmu wannan rashin mutunci ne kuma hatta arna masu jin hausa suna jin abin da kuma haka ba wannan ni a fahimta ta ba ya daga cikin hanyoyin da zai taimaki. kusan hanya ce ma ta hana karatu a yi amfani da lokacin a karanta cikin jama'a don ba wannan jayayya ba ce ta kawo al'umma suka fahimci sunna ba ni tsammanin nan wurin a wanda sun ci ba masu ƙananan shekaru ba yara wanda da ce an haife cikin sunna ɗaliban fahimtar sunna aka yi aka zuwa ai ana ko ba haka ba me ya sa aka fahimci sunna karantarwa ba jayayya ba ba muna gane wannan ba jayayya ba da ce musamman jinki da juna sai jahili ne na'u ma na ga baka iya ba sai na gano baka iya balaga ba sai ko baka iya sarfu ba Allahu akbar jahili wawa dakiki shi wa yake kai jahili wawa dakiki ina sauran mutunci to mu dai ba mu ga wannan a matsayin hanya wadda dace ba wanda suke yi kyakkyawan niyya don su yada addini muna cuta musu ba to Allah ya saka musu alkhairi kyakkyawan niyya suke yi amma mu ga fahimtar mu a baro wannan abin a dawo a koyar da jama'a karatu a littafi wannan ita ce fahimtar mu Allah shi ne mafi kanin daidai ba mu ce ita mu kan daidai mutu amma dai Allahu a'lam Allah shi ne mafi kanin kaji don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan haka ce yi karatu ce ni ba ne karatu bane akadani fa khattani mala'ikan nan ya jamke ni ya ainihin matse ni ta balaga min lil har sai da ji wahala annabi ya ce na ji zafin matsan nan da mala'ika ya kama shi ya matse shi kuma shi ba yaro ba wanda ya kai shekara arba'in akwai yarda annabi rasu mana na shekara arba'in sai aka kama shi aka matse shi sosai har sai da ya ji wahala sun ma ne sai ya sake ni saurara abin da nake faɗi a kale shi ka yi karatu sai na ce ma ana bi tsare ni ban iya karatu ba to a kaza ni a gabba ne tsaniyarsa haka ya ƙara kama ni ya matse ni karo na biyu hatta balaga min ne jihar da ci wahala sun ma'arsalin sai ya kace ni faƙala sai sai ya kara yi karatu karo na nawa karo na uku a kuntu na sake maimaitawa ƙalan idan mutum yana da gaskiya duk abin da ya tsaya kai ya tsaya kai kina ko mai za ka mai shi zai maimaita ce ni ba mai karatu ba ne ban iya ba ya kama ni ya matse ni hatta balaga min al-jahad wahala dai da ji wahala arsala ne sannan ya suke وقال يا suna اقرأ kallon zai الذي ka yi karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta kaga wannan ya shafi komai ta ce halitta kowace irin halitta shi yayi ana ganewa khalaqal insana min alaq kai karatu da sunan ubangijinka da ya halicci mutum ga dugon mani daga gudan jini zama mun gane wannan iqra wa rabbukal akram kai karatu ka girmama ubangijinka allazi allama bil wanda ya sanar ya ba da ilimi ya ba da buɗin ilimi ta hanyar alƙalami kwaji allama da insana malam ya Allah da ya sanar da mutum abin da ya sani waɗannan ayoyi da za a samu mai jin turanci mai jin faransanci su ɗauki saƙon da suke ciki ya yi bayani gamsashe allama da insana malam ya ana shiru daga nan saƙon ya iso yau ɗan adam ya ƙirƙiro abin da wani yana wata ƙasa mutum yana saudiya ko yana ingila ko yana dubai za ka ɗauki waya kana magana da shi yana jin ka kai ka gamsu cewa mahaifinka ne ko mahaifiyarka ko ɗan uwanka kake magana da shi ba ka da shakka ka gamsu ya gamsu ka ba shi sako ya karɓi saƙon. Ta yadda ya yadda ta ce mai kana so ya aiko ma da kayan kasuwanci shi kuma ya yadda cewa eh kai ɗin mutum ne ba aljani ba tana son kayan kasuwanci ka ɗauki kuɗi ka tura mai ta wata hanya wanda da mutum ya a ilimi kuma kuɗin su kai gare shi ga su a hannun shi shi ma ya sake ɗaukar kayan ya turo maka kawo gare ka malam wannan ilimin sadda aka sauke wannan ayoyin wannan ilimin yau ba shi allama da insana malam ya Allah da ya sanar da mutum abin da bai sani ba tun daga addini har rayuwa malam musulunci musulunci musulunci kayan Allah musulunci baya da yan kalla kaji turancinmu na rijima da liman ne a masallaci ɗan kwamiti da liman ana jiki a yi buga turanci mai ƙarfi manya-manyan turanci a zauna a banza a tashi a wuce da aiki san ƙasa da za a samu malami gwajin sanin fasara da asararu da ilimin ƙur'ani ke fito da bayanin a madajin turanci sai e ba wannan mai jin turancin ga turanci kamar ikashe shi shi kuma iya addini ba ai ne a haɗa ƙarfi da mai da karfe inda mun san abin da ke gaban mu da mun san abin da ke gaban mu kai kawo turancinka kai kawo karatu a hada a tallabi addinin manzon Allah shi ya kuma zauna a masallaci ka karya tashin karya kasa cikin mutunci na cikin mutunci waɗannan abubuwa jama'a da kuke ji ana ana ana magana rubuce shi ba wani karatun barin shi ake a wuce a ba idan aka kama karatun wannan duk abin da ake takama da shi a yau a matsayin technology ko tara, za ka sami shi cikin waɗannan ayoyi sai ba haka da ba Allah ta'ala ya zaɓi waɗannan ayoyin ya fara da su kuma a cikin musulmi tubu za ka samu ta wuya ka fi da guda ɗaya da zai gaza karanta waɗannan ayoyi guda biyar eh? a cikin mutum dubu da ilimin da ke cikinsu da tsirroli shi al'umma ce ta mai ta karatu ba watsarwa mukai waɗannan ayoyi na suratul alaq su ka fara sauki wa manzan Allah faraja biha rasulullah sallallahu alaihi wasallama tarjifu fawajiru annabi ya dawo gida ta faɗinsa jijiyar wuyan tana kaɗawa hankalinsa ya ne ya tashi abin da bai taɓa gani ba yau halittar da bai taba gani ba abin da bai taba gani ba abin da bai taba ji ba yau ya ji shi kuma ya gani kasa ya dawo gida hankalinsa a tashe jijiyar wuya tana ta kaɗawa kasa da kala ala khadija ta rabi Allah anha kasa ya shiga gida wurin ummu da khadija a kala cewa yake zambilu ne zambilu a nemo abin rufewa a rufe yadda dai ka san wanda masassara sai ne kama shi yana kirma nan fa ana maganar annabi Muhammad babu wani tsada ya kai annabi karfin zuciya amma haɗuwa da mala'ika ya tada masa hankali malam mutuna radda mala'ikan mutuwa zai zo wannan fa ba na mutuwa ba ba mai ba da tsoron ba akwai mai ba da tsoron akwai wanda gane ka kansa azabar idan ba wata siffa ya zo bawa da shi ba ma wannan da annabi ya gani shi karfa cewa yake sallilu ne sallilu a taimaka a rufe ni hatta ba haɓa an burgawa haka aka rufe manzan Allah har sai da ne wannan tsoro ya bushe da ainihin karishi fakale ce ya kashi da ko bali haka ne me ya same ni me kike ganin ya same ni fa akhbara al khabar ka ne ko mata labari kin ji kin ji kin ji kin ji abin da matar ka abokiyar shawara ka ce idan matsala ta buge ka sai shawara da matar ka sai zauna sai ka baka mafita ita fa mace da kake gani amfani ce gare ka alheri ce gare ka matsalan mata idan suka kauce idan mace ta kauce da daidai to nan ne ake jin jiki amma mace wajen samun nasarci amma da yake taɓa da kashi ko ala nafsi na ji wa kaina tsoro kada mutuwa ta wuce da ni wa qalat lahu kalla tace a a abshir ina maka bishara fa wallahi la yukhzika Allahu abada wallahi har abada Allah ba zai taɓar da kai ba har abada Allah bai wulakanta ka innaka tasilur rahim kana sada zumunta tsakaninka da ɗan uwanka al'amarin yana da kyau duk abin da ya dace ɗan uwa ya tana wa danginka eh wato sadiqul hali duk mutumin da zai magana kana gaskata shi za ta ƙaryata mutane ba magana mummunan ɗabi'a ce mutum ya magana ka ce ƙarya ce. ba a kawo haka nan musamman fiska da fiska e ko ta kashe ka ce ƙarya kike a ke kai kanya maganar nan haka take a duba ne ba kuma za a ga tsakawa ba a dai duba maganar amma duba fuska da zuwa su ƙarya kake ƙarya kake wannan ba da biyu ba eh biyan shi kaji wa amirin kalla daga cikin abin da zai sa Allah ba zai wulakanta ba wato ba zai wulakanta ka ba kana dauke nauyace shi an gane ai ɗaukan nauyin mutane yaro kaza da mutumi kaza wane kaza yana son taimako ka ɗauke wane kaza da yaro kaza marayu ne za a kai su makaranta ka ɗauke wa tana yin wannan wa tuqtibul ma'du tana taimaka ma wanda ba ya da shi Allah ba mai kuɗi ne. amma yana taimaka ma wanda bai da shi akan da ake taimako sai mu yi duba kuma ya zama ya alhaji ko suwaye alhazawa sai ne eh, wasu muridai yana girmama bako ta hanyar sauke shi ta sauke bako kai ce masa hidima tsino ala na wa'idul haq tana taimakawa a kan ayyuka na gaskiya duk wani aiki da za a yi gaskiya duk wani aiki da za a yi daidai yana taimakawa insha Allah za mu za mu ma tsaya a wannan cikin kamar da za a iya ci? kusan dai akwai yanayi na dinnan insha Allah rana yau sai mu dora daga wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh